Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da kuma sha shida Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. To Assalamu alaikum masu sauraronmu ga cikakkun labaran duniyar mai karanta Ibrahim Kalmasi Garba. Dogarawan tsaron gabar ruwan Spain sun ce sun ceto bakin haure sama da 930 sun kuma gano garoki hudu tsakanin ranakun Juma'a da Asabar a tekun Bahar Rum. A daidai lokacin da kasar ke jiran isowar jirgin gudanar da ayyukan ceto mai suna Aquarius wanda sananne ne a cikin jerin abubuwan da ake takaddama a kansu a kungiyar tarayyar turai kan yadda ya kamata a tunkari matsalar bakin haure dogara tsaron gabar sun ce sun ceto ɗaruruwan bakin hauren ne ta wajen amfani da ƙananan kwale-kwale na balan-balan a mashigar ruwan gilbarta inda nan ne ma suka gano ke hudun a halin da ake ciki kuma ƙasar faransa ta yi maraba da tayin da ƙasar spain ta yi mata na ansar wasu daga cikin ɗaruruwan bakin hauren da ke cikin jirgin gudanar da ayyukan ceton na aquarius wanda a yanzu haka ya doshi ƙasar ta spain bayan da gwamnatin ƙasar italiya da a yanzu ke ɗare da baƙi da kuma ƙasar malta suka hana jira koke jirgin tsayawa a gaban ruwansu mutane akalla ashirin da biyar aka kashe a gabashin ƙasar afghanistan jiya asabar bayan da wani hari na ƙunar bakin wake ya bararraka wani cincirindon sojojin gwamnati da wasu 'yan taliban da fararen hula da suka cakudu suna murnar tsagaita wuta da aka cimma ta wucin gadi albarkacin bukukuwan karamar sallah ta idar fitir ƙungiyar isis dai ta yi ikirarin kai wannan haran majiyoyin tsaro sun tabbatar ma muryar amurka cewa akwai jami'an tsaron gwamnatin afghanistan da mayakan taliban da kuma wasu fararen hula cikin waɗanda abin ya ritsa da su wani mai magana da yawon gwamnati mai suna ataullah kugani ya gaya muryar amurka cewa harin wanda aka kai a bayan garin jalalabad headquarter lardin ingarhar ya kuma yi mummunan rauni ma mutane talatin mataimakin shugaban majalisar lardin ya gaya muryar amurka cewa wani dan unar bakin wake da mota ne kai haran a yankin na dangarhar ne dai kungiyar isis ta kafa tungarta to kar dai a shafa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc sabon firaministan habasha abi ahmad da shugaban kasar somalia muhammad abdullah farmajo jiya asabar sun amince su inganta zumuncin zumuncinsu tare kuma da haɗa kai da ƙungiyar tarayyar afirka wajen neman mafitar matsalolin da ke addabar nahiyar bayan tattaunawa ta bai ɗaya jiya asabar a magadishu babban birnin ƙasar somaliya shugabannin biyu sun faɗa a wata takardar bayani cewa ƙasashen nasu biyu za su haɓaka dangantakar dimulmasiya da kuma ta cinikayya tsakaninsu ciki har da buɗe ofishin jakadanci da kuma kawar da abin da suka kira dukkanin shingogi na cinikayya da tattalin arziki da ahmad da farmajo sun yi allah wadai da duk wani nau'i na ta'addanci suna masu jaddada muhimmancin haɗa kai wajen daƙil ta'addanci da kuma tunkarar ƙalubalolin tsaro a kan iyakokinsu. su jami'an ayyukan agaji a yaman sun ce mai yiwuwa mazauna muhimmin birnin nan na hudaida mai tashar jirgin ruwa waɗanda suka kai ziyara zuwa wasu garuruwan da 'yan uwansu suke don su yi hutun sallah ba za su iya dawowa ba saboda askarawan saudiya sun danna cikin birnin ƙungiyar tallafa ma 'yan gudun hijira ta ƙasar norway nrc a takaice ta faɗa ji asabar cewa mazauna birnin da ba su fita ba su ma tsoro ya hana su zuwa masallatai da ziyarce-ziyarcen 'yan uwa da abokan arziki kamar yadda aka saba a lokaci irin wannan a wata takardar bayani kungiyar ta nrc ta ce akasarin mutane ba su ma iya dan matsawa daga gidajensu ba saboda yakin da ake tafkawa shi ma shugaban kungiyar nrc din a yankin hudaida salim alshamiri ya faɗi a wata takardar bayani cewa mutane na daɗa firgita a duk wayewar gari alfijar dai lokaci ne da ya kamata mu zauna cikin kwanciyar hankali da iyalanmu in ji shi shugaban kenya uhuru kenyatta ya ƙara azama a yakin da yake yi da almundahana ta wajen bayar da sanarwar cewa kowane jami'in gwamnati zai fuskanci binciken tantance irin rayuwar da ke da kuma inda ya samu dukiyarsa Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. A cikin shirye-shiryenmu da suka gabata mun kawo muku rahoton shirin haɗin gwiwa tsakanin Bankin Duniya, gwamnatin tarayyar Najeriya da ta jihohi da ke arewa maso gabashin ƙasar. A yunkuri da suke na sake farfado da harkokin ilimi a yankin da rikicin Boko Haram ya ɗaiɗaita musamman harkokin ilimin. A kan hakan ne ya kai bikin rarraba shugabannin makarantu da 114 a jihar Taraba takardun kuɗi na Naira 500 kowannensu. waɗanda aka buƙace su yi amfani da su wajen gudanar da gyare-gyare a makarantun bisa irin buƙatu da suka sa a gaba tare da gargadin cewa kada su mai da kuɗaɗen nan tamkar mallakar su. Ga rahoton da Lawal Sani Kona ya aiko mana daga Jalingo. A ci gaba da ayyukan farfadowa da ilimin firamare a makarantun gabas maso arewan Najeriya. Hukumar haɗin gwiwar Bankin Duniya, gwamnatin tarayya da jihar Taraba, ta raba makarantu kusan 114 takardun cek-cek na kuɗi don samar da kyakkyawan yanayi na koyo da koyarwa da yake jawabi a bikin raba kudaden gwamnan jihar taraba architect darius dixon ishaku wadda sakataren gwamnatin jihar anthony jalasan ya wakilta ya gargadi majalisan gudanarwa ta makarantu da su guji mai da kudin mallakarsu kafin na miƙa muku wannan takardar kuɗi ina muku gargaɗe wannan ba wai nargajiyar ƙasa ba ce abin rabawa juna na umarci kwamishinan ilmi da ya kirkiro hanyar tabbatar da an cimma aiwatar da makasudin karban waɗannan kudaden su kuwa makarantu da suka karba tsara kasafi da za ta bayyana jimlar abin da aka ba su ga ma'aikatar ilmi makarantu da suka amfana an zaɓe su ne daga ƙananan hukumomi goma sha shida da ke jihar da yake jawabi wurin bikin kwamishinan ilmi mr johannes jigam ya roƙi ita jigon kawaicin shirin wato bankin duniya da ta ƙara kuɗaɗe da ake bayarwa da aiwatar da tsiroran makarantu. Ganin hauhawar farashin kayan gine naira dubu ɗari biyar ya gaza wurin aiwatar da ayyuka da za su farfado da ayyukan karatu da karantarwa. Don haka ne a taron kwamitin mu muka cimma daidaito da mu nemi ita bankin duniya ta ɗaga wannan adadin kuɗi zuwa naira miliyan guda. Muna kuma fatar su abokan hulɗarmu za su yi amanna da wannan bukata tamu. Cikin wata hira kafin bikin shugaban shirin Alhaji Bashir Muhammad Suleiman ya bayyana yadda makarantu kan bi su samu wannan agaji. akwai fom da su karba a mu sai su gaya mana me suke so su yi wani irin taimako suke so su yi a basu a'a suna son su yi kujeru ne a'a za su siya alli ne ko za su siya wasu kayayyaki na makaranta dai in mun ga suna da inganci sai a zaba sai a basu saboda ayyukan da zai tallafa makaranta akwai wasu ke neman a ko gyara a za ka samu ko kan ɗakin su ne ya abun su gyara wanda dai ba zai wuce a wannan wato ainihin bukatun eh, makarantun wasu malamai da wakilan makarantu sun yi tsokaci bisa wannan agaji da suka samu sunana joseph s garba bangai primary school akwai uncompleted block wanda yanzu haka yara suna nan suna kokare suna karatu a ciki yanzu wanda lokacin da muka zo muka yi constructing mun rufa wannan makarantar din kuma ba mu samu mun kammala aiki ba domin babu da isasshen kudin da za mu kammala wannan aikin din. Christopher Tanko Aten, Aten Education Secretary Ukari. Wani irin matsaloli ne makarantun yankin ku na Ukari suke da shi wadda in suka koma kake ga za su mamagance da wannan kudaden? To, akwai rashin Eh, kujeru gina makarantu na inganta su akwai rashin takardu na kayan aiki wato stationary kenan wanda aka yi rashi akwai kuma rashin malamai wanda pta ne suke taimakon su suke biyan su da sa ran irin waɗannan taimako za su taimaka wurin bunƙasa al'amuran koyar da karatu da rubutu a makarantu musamman na karkara a jihohin gabas maso arewacin Najeriya. Lawal Sani Kona muryar Amurka daga Jalingo. Masana harkokin ilimi suna yaba kokarin da ake yi na sake farfado da darajar ilimi musamman a arewacin Najeriya inda alkalma suke ƙara nuni da cewa lamarin ya wuce lahaula. Matakin da gwamnatin jihar Kaduna ta ɗauka na sallamar malamai da ba su da ƙwarewa da ɗaukar waɗansu sabbi da za su maye gurabunsu na samun jinjina. tare kuma da shawarwari a wurare ko sassa da ke buƙatar gyara kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da sani shu'aibu malumfashi ya aiko mana daga kaduna To batun harkar ilimi an jima ana ta maganan taɓarɓarewarsa arewacin Najeriya. Hakan kuma ya sanya aka sami abubuwa da aka bijiro da su. Akwai waɗanda suke ganin wajibi ne a koma ga karantar da yara a aji ɗaya har zuwa uku na firamare ya zamanto ana koyar da su da Hausa don su gane baki su gane yadda za su haɗa da wannan baki da wasalinsa me zai ba da a harafin boko kamar ba da a in an haɗa su ya zama ba. Wannan yana daga cikin abubuwan da hukumar rana to mai samun tallafi daga hukumar Rana kasashe ta kasashen amurka da na ingila wato difid da usaid suke ta kokarin na, to a kwanakin baya ma nan cikin hukumar wato kula da harkar tafiyar da malamai sun je har garin katsina su ma sun nana ta irin wannan hakan yi sanya na yi magana da tsohon sufetan ilimi inspector ne na education wanda ya ritaya a nan jihar kaduna malam abdulrahman umaru sanda illa wannan magana magana da ake ta yi na batun harkar ilimi shin a matsayinka na wanda ka koyar a aji firamare ka koyar a sakandare har kuma ka zama sufeto biyu mai kula da malamai kuna bin makarantu ko ga yadda suke tafiya shin ya za a yi wannan gyara ya nasara gaskiyar magana gyaggyara eh, sha'anin ilimi a jihohin arewa hususan jihar kaduna an ɗauko hanya saboda wannan gwamnati ta nuna lallai tana da kyakkyawan ƙudiri kuma tana aiwatar tabbatar da shi wannan kyakkyawan kuduri shi ya kai ga cewa malaman da ta riska suna koyarwa saboda rauni da aka fahimta suna da shi aka yi musu jarabawa bayan an musu jarabawa waɗanda suka ci suka ci gaba da aiki sannan kuma aka nemi sababbi su ma aka yi musu jaraba wannan abu gaskiya ya nuna gwamnati tana da kuduri mai kyau kuma tana aiwatar da shi to abin da ya rage abubuwa biyu ne ko uku akwai sha'anin gudanarwa to gudanarwa a gaskiyar magana yanzu shine yake da rauni shi sha'anin gudanarwa yana bukatan bangare-bangare kowane bangare a ba shi dama ya yi aikin da ya kamata ya yi misali hukumar ba da ilimi na bai daya na ƙasa na nan jihar kaduna su ma da matsala daya wanda nake ganin suke fama da shi shine sun ɗauki ayyuka wanda hukumomin ilimi na local government suna iya yi amma duk sai suka cunkusa gaba daya su suke to wannan gaskiya yana jawo tarnaki ga gudanar da wannan sha'ani na ilimi Wato in na fahimce ka yadda suka mai da tafiyar da shi a wurinsu na yi kwatan su maimakon a ba kowace karamar hukuma. Eh kwarai da gaske abin da nake nufi kenan misali subeb ita ta yi jarabawa. In ta yi jarabawa ta ɗauki malamai abin da ya kamata ta tura ma hukumar ilimi na kowace local government ta yi posting daidai da bukatun makarantunta. To amma sai ya kasance su za su ɗau malamai su za su yi posting su za su yi training ɗinsu. Rarraba malamai. rarraba malamai to sai training su shi ma ya kamata a yi shi yanki-yanki ne ba a yi shi a dunkula ba abin a ce local government ɗaya an raba ta gida biyu kuma karkashin ita su ba maimakon karkashin ita lgea na local government ya kamata misali igabi tana da fadin gaske to sai a ce a igabi wuri biyu ne kawai za a yi training ɗin malaman igabi to a wannan training sai an yi mako biyu ko uku makarantun da suke waje wajen kamar rigacikun eh, rigasa da nan mando to su ne kadai ka je ka samu yan malamai amma sauran wurare za ka je ka samu ba ma malamai in ka tambaya sai a ce maka sun tafi training amma inda a local government din ne su suke su sun san yadda za su yi ana iya raba local government daya a raba ta gida shida a wannan training din kuma koyarwa ya ci gaba to sai abu na uku samar da kayan aiki sababbin malamai da aka dauka eh, da yawan su su ne mana kukan cewa sun zo sun tarar makarantu babu kayan aiki to gaskiya hukuma ya kamata a bincika waɗannan abubuwa hususan shi manhaja na ƙasa ya kamata kowace makaranta ya kasance tana da cikakken manhaja na ƙasa wanda ake koyarwa duk wasu littattafai da aka yi na taimakawa ne amma gundarin abin da ake bukata shine manhaja na ƙasa national curriculum kowace makaranta ya kamata same su a kan kowane darasi to shine malamai za su yi aikin da ya kamata su yi sai kuma littattafai su english math social studies da dai makamantansu su ba za ka samu makarantu babu to in babu su ma malaman nan gashi sun zo da azma je na su aiki amma wani ya zame musu tarnaki so muna kira ga hukuma a yi kokari a samar da waɗannan saboda ah, gudanar da aiki yadda ya kamata kamar teachers guide ba teachers guide ba ne ana karkalan ko syllabus in an sauko ƙasa sosai akwai lokacin da wasu kwamishinoni suka wani yunkuri na a sauƙaƙa ma malamai da za su aiki to sai kuma abin ya kasance ba sauƙaƙawa ba ne sai zama ana dama ma libinan su malamai lissafi ne su marasa rasa abin da za su yi shi da muke kira shi wannan manhaja national curriculum shi kadai ne wanda za a tabbatar kowane malami kowace makaranta tana amfani da shi sauran abubuwan da malami zai nema su taimaka mishi wajen ba da hakkin wannan manhaja wannan kuma hakki ne na malami ta bakin Abdulrahim Umar Sanda tsohon baturen ilimi a jihar Kaduna. Tabbas ana kan hanya kuma da sannu faifai zai shiga gora. Sani Shabi Malumfashi murya Amurka daga Kaduna a Najeriya. Malamai suna cewa hadisin annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam da ya magana kan wajibcin neman ilimi kan duk musulmi mace ko namiji bai ce na addini kaɗai ba. Domin kamar yadda malaman suke cewa hadisin na cewa ko da neman ilimin zai kai mutum ƙasar Sin. Kuma a zamanin annabin an san cewa ƙasar Sin ɗin addinin musulunci dai ba ƙarfi gare shi a wurin ba. Duk da haka har gobe a ƙasar Hausa ana fuskantar tirjiya daga iyaye kan saka 'ya'yansu makaranta domin neman ilimi musamman na zamani. Shugaban ƙungiyar Izala Sheikh Abdullahi Balalau ya yi magana kan muhimmancin ilimi da ribar da ke tattare da haka, kamar dai yadda za ku cikin wannan rahoto da wakilin sashen Hausa a Katsina, Zaharaddin Sani Funtuwa ya aiko mana. wanda ya kama hanya don zuwa neman ilimi Allah zai hore mishi hanyar shiga aljanna ya je aljanna da sauki duk inda ya wuce sai an mishi addu'a ka duba ka gani to idan rai ya dade ba da ilimi ba ba da ina amfanin sa amma mai ilimi saboda ka shi yasa duk mutumin da Allah madaukakin sarki ya bashi ilimi kare wauta saboda neman ilimi yana cikin abin da Allah madaukakin sarki ke daraja wannan al'umma yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat masu imani Allah na daga darajar amma ma'abuta ilimi cikin su Allah na ba su irin wasu darajoji masu kima saboda haka neman ilimi ya ya zamanto wajibi akan dukkan musulmi ya nemi ilimi don Allah in ya nemi ilimi don Allah sai Allah ya sanya mishi albarka wani malami yana cewa fil jahli qabla al mauti mautun li ahli cikin jahilci jahili wato in ka ganshi yana raye ko da yana raye kamar mata ce a cikin iyalansa a cikin jama'ansa ba a lissafinsa wata rana wani malami ne karantar da yara irin malaman nan irin malaman nan da ke karantar da alkur'ani a tsangaya yana karantar da yara masu yawa sai ga wani dottijo ya kai shekara saba'in zuwa tamanin ya ɗauko itace a wilbaro amalanke kura yana turawa yana zufa da kyar sai ya ce wa ɗalibai bayan dattijo ya zo kusa da su ya ce kun ga wannan dattijo wanda ke tura amalanke ku dube shi duk sai suka juya suka kalle shi sai ya ce kun san abin da ya sa shi wahala suka ce akar makalla ba mu sani sai ya ce jahili ne da yayi karatu ko da na zamani kenan da yayi karatu ko da na zamani ne da yanzu yana karkashin itace a unguwarsu yana ainihin wato karanta jarida eh watakila ya yi ritaya ya bar aiki ana bashi dan pension amma da yake jahili ne bai yi karatu ba kun ga gashi na wahala to ballantana ko a ce da ya yi karatun addini da yanzu a matsayin shi na wannan shekaru yana zaune yana karantar da addini yana karantar da yara irin ko ko da manya ana daukar littattafai ana mishi addu'o'i rayuwarsa ba zai ta gayyara ya zamanto haka haka kuna so ku zama kamar shi suka ce a yace ta koyi karatu saboda haka ya ku yan uwa musulmai kenan yin karatu da neman ilimi ya zamanto wajibi jahilci hanyoyi ne da shaidan ke bi ya ga cewa ya sanya bayin Allah ba su samu rahaman nan da Allah madaukakin sarki ya alkawari zai ba su ba shi yasa sayyidina Ali ke cewa ugudu aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wala takunil khamisa fatahalak yace ka kasance ka yi sammako don neman ilimi har ka zamanto aliman malami mai karantarwa aw muta'alliman ko ka zamanto mai neman ilimi dali yi kokari ka kai darajar malanta kana karantarwa in ko baka samu wannan ba kai darajar mai neman ilimi in ko baka samu haka ba to ya zama mai sauraron masu karantarwa ko kuma ka zama mai son ga kaurin karantarwa kar ka kasance na biyar sai ka halaka kai ba malami kai ba mai neman ilimi kai ba mai ainihin wato zama kana saurarawa ba kai ba mai tambaya ba karshe sai ka zamanto ka halaka don haka neman ilimi ya zamanto wajibi don ka toshe hanyar sanya kanka cikin waɗanda za su kasance 'yan ƙungiyar shaidan. 'Yan ƙungiyar shaidan su ne masu asara wani dattijo a Madina sa tamanin ya ce yaya za a yi ga girma ya same ni tsufa ya zo mini amma ina so Allah ya karɓe ni rayuwata in zamanto na haddace alkur'ani. Wannan dattijo a shekara tamanin da ya dage bai koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba sai da ya haddace alkur'ani. sa tamanin ba ka da uzuri musamman ma a irin wannan lokaci da Allah subhanahu Ta'ala ya kawo mana lokacin da ana karantarwa saboda haka shi yasa wani cikin magabata yace talabnal ilma li ghairillah fa abal ilmu an yakuna illa lillah yace wallahi mun nemi ilimi ba don Allah ba neman ilimin da muke don alfahari ne don a ce mu masu ilimi ne masu kaza amma ilimin ya tilasta mu tunda ilimi ne da muka nema saboda Allah sai da ya mai da mu bayin Allah saboda shi ilimi in kana da shi yakan sanya ka a gaba ma'ana yana bayan ka yana gadin ɗinka idama yi hagu meke ga yadda za ka yi amma idan babu ilimi sai ya zamanto baka da abin da ke gaidin ɗinka shi yasa masu hikima suka cewa bambancin mai dukiya da mai ilimi shi mai dukiya shi ke gadin dukiyarsa kullum itare nan itare nan don kada dukiyan ya kare amma mai ilimi ilimin ke gadin dinsa ilimin ke gadinsa ya sanya shi hanya amma mai dukiya in bai tsare ba sai ya kare sannan mai ilimi kullum duk ran da ya samu sai ya bayar sai ya ciyar in iliminsa ya kare sai ya sake zuwa ya nemo ya sake bayarwa malami in yana zaune aka mishi tambaya ɗaya ya ansa biyu ya ansa uku ya ce ban sani ba shine alaman ilimi imamu malik sai da aka mishi tambayoyi kusan guda arba'in ko talatin da shida bai wuce guda hudu ya amsa ba sauran yace ban sani ba saboda haka shi mai ilimi da zaran an kawo karshen ilimin sa sai shi ta dakata. sai je ya samu wanda ya fi shi ya kara mishi ilimin in ya dawo sai ya bayar amma ka taba ganin mai dukiyar da dukiyansa aka karba ya bayar ya bayar da ya kara yace ku jira barin jan karo in kawo idan ya zo da dukiya ya samo yana kokarin tattare kada kowa ma ya gani sai dai ko ga cewa ga alaman cewa ya samu dukiya amma mai ilimi mai karantarwa cewa sai a sanar a rediyo a sanar ko ina cewa malam wani zai karantar ko haɗu a wuri kaza in an ji an haɗu ta bayarwa yana bayarwa yana bayarwa saboda haka ilimi na da falala mai yawa yan uwa ku dage wurin neman ilimi kar ku kasance cikin jahilai saboda shaidan sai ya ɗauke ku ya kai ku zuwa ga inda bai kamata a kai ku ba in muka bar shaidan da kofofinsa gaba ɗaya sai ya halakar da mu su ne masu ainihin tabewa masu ainihin wato asara wani mutum ya gaya wa abu huraira ya ce ya kai abu huraira ina so in nemo ilimi amma ina tsoron kada yin ilimin kuma in zo ba na aiki da ilimin in tozarta ilimin shi abu huraira sai ce ya kai bawan allah abin da nake so ka gane ya kai kololuwa na tozartawa da walakantawa ka daina neman ilimi ba wai kana tunanin zaka neman ilimi don kaka zo ka yi aiki da shi ba na yi ilimin kuma na zama bana aiki da shi to shi yasa ba zan nemi ilimin ba yace kololuwan tozarta ilimi shine a daina neman ilimi idan mutum ya zamanto bai neman ilimi ya zamanto cikin jahilci sai ya zama bai san hagunsa ba bai san damansa ba wani kissa da wasu malamai ke karantawa a wannan kasa tamu an samu mutumin da ya aure amarya bayan ta zo gida sai ya zamanto abokiyar zamanta a gidan ta yi karatu ta yi ilimi sai ta ganta tana zaune hankalinta na tashi ce wance me ya faru ta ce wallahi na ya sallah ne ina cikin damuwa kabli ya kama ni ina kokari yanzu me ya sanya ni damuwa da har zai zamanto ina rafkano a sallah an ce sai ta je ta ɗauko sanda wa ina kablin za ta doke shi saboda jahilci ta ɗauka kablin wani abu ne ya kama yar uwarta kenan idan ba a koya sai su waye gari su kasance cikin 'yan ƙungiyar shaidan saboda haka sai kenan neman ilimi don ƙoƙarin ya zamanto mutum ya hana kansa kusanci zuwa ga bin son zuciya ko bin shaidan da hanyoyinsa shine babban abin da ya kamata. Khalil bin Ahmad ya kasa mutane kamar kashi hudu wurin neman ilimi. Ya ce mutane suna nan kamar wuri hudu kashi hudu wurin neman ilimi. Kenan mazaje suna nan kashi hudu. akwai mutumin da ya yi ilimi shi kansa ya san cewa yana da ilimi wannan shine malami ya ce kashi na biyu fazalika nasi akwai malamin da ya yi karatu amma har yanzu bai san cewa ya yi karatun ba gashi da ilimi amma bai da lokacin ya zauna ya karantar da mutane Ya ce na uku mutum ne da yake bai sani ba kuma ya san cewa bai sani ba ba shi da ilimi ya san cewa ba shi da ilimi Ya ce to wannan yana bukatan a fahimtar da shi na hudu bai sani ba amma bai san cewa bai sani ba gashi jahili amma bai ɗauki kansa kuma cikin jahilai ba saboda haka wannan shine ainihin wato jahili da ya kamata a zamanto an yi ƙoƙari a dawo da shi hanya in saboda daga cikin ƙofofin da ya kamata mu yi ƙoƙari shine neman ilimi da dagewa. mutane da nan duniya da gobe kiyama mu tabbata kowa zan ba shi da ilimi ba mu da ga riba ta ba da shi da jaki. Ni na raba ta yin ba zan da su lokacin sikiliti yat sati wanne ba ƙari a duba ko bara da suna sati su to ga yanzu an ƙara sai yawa mullilwanta to kuma su jami'un ƙanana ana nan ana niyya ƙara su ba wasawa ba sakandare uku gare mu sakkwato kabi akwai ɗaya da guso kasashen kahin. Garaba zai gwada ba binta da kwanta gora hannu na gazato suna samun kari. Ba bayan sakan dire ɗinmu akwai na koyon malanta. Akwai ta san kwata da guso da bidda, hannu na bayan tare ta hammar amma na koyon malanta. Akwai ta koyo kapital sukuli akwai na fasaha da kasuwanci duk wanda ba ilimi yau zamanin ga bayan da na gani ba ba mu biro kuma ka ba Masu haro da hakan Allah ya kamu karshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun da madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Cibahiro ne da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin. A nan nisa Abu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin. Ni ne naku Ibrahim ka'almasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.